بسم الله الرحمن الرحيم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى وصحبه ومن يوم الدين haka yan uwana musulmi wa rahmatullahi ta'ala wa har yanzu ba mu gushe ba muna cikin suratul nahl wanda da ya riga ya gabata mun tsaya a aya ta arba'in a cikin wannan sura inda Allah mai girma da ɗaukaka yake cewa au ya akhuzahum ala takawwuti wanda aka kawo maganganun malamai game da faɗin Allah ala takawwuti me ake nufi da ala takawwuti din nan muka tafi ga magana ta ƙarshe shi ne. Allah ya hallaka su a hankali a hankali wato ya dinga musu kamu na ɗauki daidai ko i dinga tsora musu cututtuka wanda za su dinga karewa suna ramewa suna lalacewa har mutuwa ta same su sai Allah ya ce fa inna rabbakum hakika ubangijinku la ra'ufun mai tautafawa ne rahimun kuma mai jin tausayi mai jin kai da bayansa domin ai sun yi abin da bai dace ba amma ko bai kama su nan take ba sai ki saurara musu ya kyale su watakila a samu su daga cikin su wanda za su ba da gaskiya su imani da Allah sai Allah yake a wannan yaro a'udhu billahi minash shaitanir rajim rahim أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتطير ظلاله عن اليمين والسماء سجدا عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون الله يقول أولم يروا شم بذاته ذبابا a kira'ar hamza da kisa'i yace awalam tarau shine mai shafidiya ake cewa wa khafit tarau shar'an wa la khawfi watan hamza da kisa'i suna karantawa awalam tarau amma ragowar makaranta su kuma suna cewa awalan yaro. ba za su yi duba ba ila ma khalaqa Allah min shay'in zuwa dukkanin abin da Allah ya halitta kowane iri ne shine aka ce ma'asufun ala tafakkaru su yi duba su yi tsokaci zuwa ga abin da Allah mai girma da ɗaukaka ya halitta ta irin abu ne ya ya uzilalu wanda inuwarsa take watsuwa anil yamini wani lokacin ta yi bangaren dama wa anil shimali wato wani lokacin kuma ta yi bangaren hagu shine ke ta tafayyu zilalu an yamin shama'i. wani lokacin ga inuwa ta koma dama wani lokacin kuma ta koma bangaren hagu sujjadan lillahi suna masu yin sujjada ga Allah mai girma da ɗaukaka shine aka ce wannan sujjadan din nan hal ne ai khadi'ina bima yuradu minhu sun sallama sun mika wa Allah abin da yake nufi abinda Allah yake so shi suke yi wa hum dafiruna ai waɗannan inuwoyin waɗannan inuwa ɗin da aka ce wata ta yi bangaren dama wata ta yi bangaren hagu dafiruna ai safiruna suna masu kaskantar da kai ga Allah mai girma da daukaka to ne aka ce anan su inuwa an ba su matsayin masu hankali نزلت منزلة الأقلاء من قيادها للطاعة له ta'ala saboda. duk abin da yi wa Allah biyayya wannan abin ai ya tantance a bashi tuffa ta hankali kuma duk hankalin mutum da duk irin dabararsa da wayansu idan ya zama to baya yi wa Allah biyayya to bai kamata a siffanta shi da masu hankali ba sai a saka shi a layin mahaukata wanda ba su san abin da suke yi ba shi ne malaman tafsiri suke cewa a nan abin da Allah mai girma da ɗaukaka yake nuna mana shi ne duk sanda rana ta yi zawali daga tsakiyar sama ta ɗan karkace ko da aka sami inuwa to dukkan wata halitta ta Allah wata take karkashin rana ta yi wa Allah sujjada shi ne alamar sujjada ta shi ne wannan gocewar inuwar da take fitowa saboda haka da da inuwa ta mutum da ta aljan da inuwar mutum da ta dabba da ta bishiyoyi da ta gine-gine da ta kowane irin abu ne ita ma tana yi wa Allah mai girma da ɗaukaka sujjada saboda haka shi ta aka ce inuwa ko ta tasiri ce takan yi wa Allah sujjada sai dai ba dan yana so ba watan abu ne ya zama mata tila babu wani mutum da zai fita daga cikin yi wa Allah biyayya da yi masa da'a sai dai ita daga kan shi ne Allah yake wallahi ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض abin da ke cikin sammai da kasai baki ɗayansu kakassansu da Allah suke yin sujjada min dabbatin na daga dabbobi ai nasmatun tadubbu alaiha duk wani abu wanda yake tafiya a doron kasa ya ba'u lahu bima yaqlubu min yakan sallama wa Allah da abinda Allah ya nema fil ikyan bima la yaqilu li kafarati to anan aka ce da dabba da kuma duk abinda ke cikin sammai da kasai sukan yi sujjada ga Allah wal mala'ikatu kun ga anan sai aka ce walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbati wanda ta iya cewa ka'idar larabci kamata yi ayi akasin mala'ika a ce wal mala'ikati ko to tunda mala'iku ba sa cikin layin dabbobi ba sa cikin layin nau'uka na halittun Allah wanda aka halitta su ta hanyar tabaya ko ta hanyar hayayyafa domin su hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana da cewa mala'iku su wasu irin dukkuna ne wanda suke da haske watan an halitta su ne daga haske kamar yadda aka halitta shaytanu daga ne wuta aka halitta dan adam kuma daga kasa to Allah dan ya bambance sai yace min dabbatin na daga dabbobi baki ɗaya su duk suna yi wa Allah sujjada sai yace wal mala'ika kun ga da kuma jumla sai musta'anafa watan mala'ikun kuma suna yi wa Allah sujjada ne malam yace zakarahum likay la yuzannu furujuhum ba'da an zakara ma lahu dhillun watan anan Allah ya kawo mala'iku aka magana su su kadai domin kada ka tsammaci su ba sa yi wa Allah sujjada to su ma kamar yadda aka ce dabbobi da kuma duk abin da ke cikin sammai da kafai yana yi wa Allah ne girma da daukaka sujjada to su ma mala'iku a nasu matsayin suna yi wa Allah sujjada shi ne aka ce wa qawluhu min dabbati wa lam takun al mala'ikatu min dhimmi dawa wa la min dhimmi ma lahu dhillun li annahu nuraniyuna to wala yadbun mala'iku kaga su ba ta cikin dabbobi haka ne sannan ko ba su da inuwa tunda hafiya ne inuwa to su haka Allah ya yi sannan ko ba sa tafiya a doron kasa kamar yadda mutane suke yin tafiya sai dai Allah cikin ikonsa ya ba su al-qudratu ala tashakkul mala'ika zai iya zama cikin surar da ita dama bisa umarnin Allah in mala'ika kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin hanyoyin da ake kawo masa wahayi da cewa wani lokacin at mala'ika ikan zo masa a sura ta wani daga cikin sahabban wanda ake cewa da shi yake yasin kali wanda yake kyakkyawan mutum mai kyan shiga mai kyan kama sai mala'ika ya zo masa a wannan sura wani lokacin ko ba zai gan shi ba sai dai in sautin wani lokacin kuma in gan shi a surarsa to shine Allah yake baki ɗayan su su ba suna yi wa Allah su sujjada wa hum la yastakbiruna halin kasancewar su ba sa yin girman kai ai da la yatakabbaruna an ibadati suke mu ba za mu wa Allah ibada ba ba sa yin يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون يخافون ربهم suna jin tsoron ubangijinsu min fauqihim wanda ke burbushinsu wannan ayar tana daga cikin ayoyi wanda malamai suke kafa hujja da shi akan ulu na Allah mai girma da ɗaukaka nake cewa Allah yana kama da kowa kuma ya rinjayi kowa kuma mulkinsa ya dama na kowa wannan shine aka ce wannan fauqiya din akwai fauqiya ta zafi, akwai kuma fauqiya ta ƙaha to Allah ya hada dukkan wannan fauqiyar kala ya yana sama da mutane domin ya rinjaye su babu wanda zai gagar Allah sannan kuma yana sama da su domin ya tabbatar mana a cikin alkur'ani cewa yana kan su. kuma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ma ta tabbatar mana da cewa Allah mai tsarki ne girma da daukaka a sama yake shine malam yace halin min rabbihim aliyan alaihim bil qahr Allah yana sama da kowa domin ya rinjayi kowa wa huwa al qahir fawqa ibadihi to amma nan ba za ka ce ba za ka iya cewa kauqiya din ta kahar ba ce ita kadai sai dai mu ce faukiya ce ta qahar kuma sannan fauqiya ce ta ulu wa yaf'aluna ma umaru. sannan suna aikata abin da aka ce su aikata duk abin da Allah ya umarce su da su da shi shi suke aikatawa wala ya yata'addawna ba ka kike da shi al mala'ikatu kulluhum la ya'suna Allah rabbahum mala'iku baki ɗayan su ba sa saba wa ubangijin su wala yastakbiruna an ibadatihi ba kuma sa girman kai su ce ba za su bauta masa ba wa yaf'aluna ma yu'marun kuma suna aikata abin da ya umarce su da shi وكذلك غير الأقلاء مقهورة على ما جبلت, جبلت عليه وأما الأقلاء من الإنس والجن فمنهم المطيع Waɗanda وقد باس ده عنك kamar dabbobi irin tsarin da Allah ki musu na cewar ga abin da ake so su suke kai tsaye don ba su da bukatar wani wanda zai kawo musu sako ba su da bukatar wanda zai zo musu wa'azi da Allah ku yi kaza da Allah ku barka ba su haka yadda Allah ya alice ku haka suke kaga da dabba da tsuntsaye da shauran halittu in baka fitar da mutum da aljan ba wanda yake saba wa Allah abin nan da Allah ya halice shi dan shi shi yake yi sama sai dan adam sai aljan su ne za ka samu akwai mutum banza akwai mutumin jiki a cikin sai Allah yake wa qala Allah qala Allah la tattakhidhu ilahan ithnayn إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وقال الله الله يقول لا تتخذوا إلهين اثنين kada ku riƙi iyayen gidi guda biyu ka ce akwai wanda za ka roƙa lokacin tsanani akwai kuma lokacin da ake halin zaman lafiya za ka roƙi ɗaya. kamar yadda mushrikan farko suke yi sai a tambayi wanda ta cikin su a ce alloli nawa kake bauta bautawa yace guda takwas bakwai suna kasa ɗaya ina sama to wanne ne in ka shiga uku kake roƙa sai ce na sama su kuma waɗannan sai ana cikin zaman lafiya shi ne malaman tauhidi suke cewa wani lokacin mushrikan wannan zamanin har sun fi na can matsala domin su na san sai sun shiga uku in ana zaman lafiya ne suke roƙon gumaka amma da sun shiga uku a suke roƙa Allah to na wannan zamanin lokacin zaman lafiya da lokacin waje ga ana shehu wani maulana wani kawo agaji kawo tanyo za ka faɗi ka kira sunan wani za ka yi wane ne kamar yadda Rashid Rida yake kawo a cikin maganganun wasu abubuwa da yake rubutawa yake cewa tafiya ta taɓa kama su da wani daga cikin musulmai mabiya wani mutum da ake cewa da shi Ahmadu Rifa'i a Misra suka shiga jirgin ruwa sai jirgi ya fara tambal tambal wa ita mata kaga a kirawo domin shirkai tun da idan ta kuma birnin fil bahari ban da man tana una illa iya kai kuma ce da kowa zai kirawo Allah to amma shi ya shiga cikin wannan halin ya dinga cewa ya Ahmadu Rifa'i ya Ahmadu Rifa'i a gista A ajisna almadad a kawo mana kwana kwana a kawo mana kanyo kawo mana agaji shine malamin da yake malamin dan dan dan dan aqida ne ko a mutu sai yake cewa Allah kakka kitar da jirgin nan ka nutsar da mu ba ki abu tunda dai an shiga wannan matsayi amma ya manta da Allah wani yake kira ya Allah nutsar da mu mu huta to anan shine Allah yake kada ka kirawo iyayen giji guda biyu innama huwa ilahun wahid dama ai shi ne kadai ubangiji wanda yake shi kadai kilo babu wani a tare da shi ba shi da mai taimaka masa ba shi da mai dafa masa ai ata bihi li isbatil ilahiyyati walau hadaniya wannan an kawo tun an ce la tattakhidu ilahayn ismaili kaga ba bukatar ma sai an kara kawo inna ma huwa ilahun wahid ko tun da an ce kakar biyu nawa kenan za ka rika daya kadai to amma sai aka ƙara cewa inna ma huwa ilahul wahid domin a tabbatar maka da uluhiyya na Allah ta kuma kadaitakar karsa, sai yake fa iyaya farhamu ni kadai za ku ji tsoro ni kadai khafuni duna ghairi wa fihi iltifati an ghairi wannan watan wata ka'ida ce ana cikin magana wanda maganar wasu ake yi ta wanda ake cewa suna yin kaza suna yin kaza to kuma sai a dawo da maganar kamar yanzu ake yi da ku domin a daɗa jawo hankalin ku gane me ake nufi sai Allah yake wa lahu ma fi samawati wal ardi wa lahu ad-din wahiba أفغير الله تتقون وله ما في السماوات والأرض dukkan abin da ke cikin sammai da kasai na Allah mulkan shi ya mallake su wa khalqan shi kuma ya halitta su wa abidan bayin sa wa lahu din wahida biyayya wacce ba ta yankewa ta Allah ce shi kadai shi ne aka ce duk mutumin da ake wa biyayya a duniyar nan akwai sanda biyayya za ta kare ko dai ku bata da shi ka daina mata biyayya haka ne eh. ko kuma ya mutu dole ka daina to amma Allah ba. ba ta karewa da yadda ake gani shi ta addini yana zuwa da ma'anoni da dama a larabci yana zuwa da ma'anar aljaza yana zuwa da ma'anar shi addinin kansa yana zuwa da ma'ana asba'a to a nan gurin abin da ake nufi da'a ake nufi wala uddin wasiban wato wanda ake yi wa da'a wacce take dawwamammiya ta Allah watan Allah shi kadai ake yi irin wannan biyayyar wanda ba ta karewa babu lokacin da za a ce ta yanke domin na Allah ba za ta kare haka ne sannan kuma shi kuma Allah babu lokacin da za a ce yau ya tsaya ko kuma ya kare ko kuma babu shi ballantana ta da ake masa ta tsaya sai Allah yake a fa ghayra Allah tastahun yanzu wani Allah wanda ba Allah ba wanda ba zai iya sa maka cuta ba ba zai iya ɗauke maka cuta ba ba zai iya azurta ka ba ba zai iya kashe ka ba ba zai iya raya ka ba shi kuma kuke jin tsoro wa huwa al-ilahu al-haq bayan Allah shine ubangiji na gaskiya wala ilaha ghairu babu wani wanda ya tantance a bautatawa da gaskiya idan ba shi ba shi da kace wal istifham lil inkari wa wannan ana yi ne domin kwatararwa wato a nuna cewa duk wanda ya bautawa ba Allah ba to bai daidai ba ko ba kan hanya yake ba kuma sannan ya fi layi sai ce wa malikum وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون وما بكم من نعمة duk wata ni'ima wacce take tare da ku ko kuma duk wata ni'ima wacce kuka samu fa min Allah daga Allah take la ya'ti biha ghayr babu wanda zai zo da wannan ni'imar idan ba Allah ba thumma idza massakum ad-durr sannan idan wata cuta ta taba ku ta shafe ku kamar al-faqr rashin lafiya ko kuma talauci fa ilayhi taj'aluna gurwa kuke ku ruga da gudu wurin Allah wurin Allah kuke koma saboda haka ni'imar duk ni'imar da kuka ganta a tare da ku ta ji ta gani ta lafiya ta arziki ta sutura ta abin hawa ta komai duk ta Allah ce sannan idan kuka shiga matsala zuwa gare shi kuke ruga to dan me ba za ku bauta masa ba dan me ba za ku taƙaita bauta akan shi kadai ba ai tarfa'una aswaqakum bil istighathati wad du'a kowa idan ga daga sauti yana cewa a kawo maka sanyo a kawo maka kwana kana wala tad'una ghayruhu ghayruhu ba ka kiran wani ثم إذا ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ثم إذا كشف الضر عنكم bayan an ni'imta ku an ce ga abin da ake so ku yi sannan matsala ta afka muku idan Allah iyaye muku wannan matsala shine iza ka shafa furra idan Allah iyaye muku talauci ko iyaye muku rashin lafiya idza fariqun minkum sai ga wasu mutane ko ga wasu jama'a minkum daga cikin ku bi rabbihim yushrikun suna yin shirka da Allah suna hada wani da shi a cikin bauta yadkuru يكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ألا أكيد ليكفروا wannan lam din za ta iya zama lamun aqiba za kuma ta iya zama lamun ta'lim wato me yasa suke irin wancan abin da suke yi in mun dauke ta lamun ta'lim idan ko mun dauke ta lamun aqiba abin da suke yi din to ga matsalar da zai ba cikin za su zama to butune za su zama to waɗanda ba san alheri ba shi sa yake liyar tsoro bi ma atai na domin su butulcewa abin da muka ba su min ni'mati na daga ni'ima sai Allah yake fata mata ai kullahu ya muhammad ga ya musu ya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma ga ya musu ya wanda ke karanta musu qur'ani fata mata shi kenan ba haka kake so ku yi ba to ku je ku ji dadin bittima'ikum ala ibadati alihatin ghairillah ku je ku taru ku bauta duk wanda kuke so ba Allah ba ku more ku yi abin da kuka ga dama fa sau ma ta'alamu amma ba dadewa bane za ku san matsayin za kuma ku ga sakamakon abin da kuka aikata sannan za ku san matsalar da kuka jefa kanku a cikinta tun da kuke bauta wa Allah shi يجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تختارون ثم فصل فيما يأتي أنواع الآلهة التي يعبدونها فألن آيوين ذات الزوجة za a yi bayani ne akan nau'uka na ababen bauta wanda suke bautawa kamar gumaka waljin, da aljanu wal mala'ika ala annahum banatillah akan cewar wai waɗannan duk ƴaƴayen Allah ne ko kuma 'yan mata ne da Allah ashara ila dawil awwal Allah ya kiyaye fa qala sai Allah yake wa yaj'aluna ai al mushrikun mushrikai suna raba suna kuma jingina wa Allah ko kuma suna jingina wa limala ya alamuna ga abin da ba su san cewa wannan abin zai iya cutar da su ba ko ba ni ko zai iya amfanar da su annaha tadur wala tanfa wanda ba sani ba cewa shin wannan abin abin amfani ne ko abin cuta ne wai sai su ɗauko wannan abin sai su dangana shi ko kuma su bashi wani nasiban wani rabo mimma razaqnahu daga cikin abin da muka azurta su da shi watan Allah ya maka baiwa ya maka ni'ima ya maka kyauta sai kuma ka hakko sai ka je ka kai wani mulki maimakon ka yi amfani da wannan abin da Allah ya baka ka ji daɗin bautata masa sai kuma ka je kai wani gunki min al-harfi wal an'ami a je a samu wasu kayan noma ko a je a samu wasu dabbobi a je a tara wa gunki in kuma dabbobi ne a je a yanyanka wa gunki sai a ce haza lillahi wa haza li shaytan Allah ne ibayar sai a raba wannan na Allah ne wannan kuma na gumaka ne shine sai Allah yake tallahi wallahi kun ga aka yi rantsuwa sannan kuma aka ƙara ƙarfafa wannan rantsuwa din da lamun kasani sannan kuma aka ƙara ƙarfafa ta da nuna sauki wanda Allah ba shi da bukatar sai mana wannan rantsuwa din amma saboda in nuna mana tashin hankali da ke cikin haɗa Allah da wani cikin bauta ko kuma abin da idan tanka a yi wa Allah sai ka ɗan gutsara wa wani mutum ko ka gutsara wali ne shi shengi ne shi wani ko me matsayinsa ga Allah ake wannan abu ba ruwan Allah shi yace ana agana shirka'i an shirku ba ruwana in dai aikin da za a yi mun ne kadai ji Allah aka hada wani da shi to sai a ban maka sai a ban wancan domin wane ne zai zai tarayya cikin mata wani layin ba sallara. kawai tana zaune a cikin gidanka wani ya zo ce an yaga masa kama auka cikin gidanka ba fa jiya ce bane na gwamnati kawai zai ce ai ya ka fita da kanan ka haɗa kayan ka zan sa ka kanga da kanan zai yi kuma ba zai yi ba ko abin da ake irin jahiliyar da wani shehi ya yi a kasuwar kurmi a gurare guda biyu na farkon bai ci nasara ba mutum muridi ne sosai amma da aka je za a yi masa wajen shakkiyancin sha shi bai yadda ba ya fata muridanci kuma abin da ake ya daina haka kawai aka yi hawa aka tafi kasuwar kurmi aka je aka nuna wani hawa aka ce nan kamar wani waje ne to ya za a yi kwashe kayanka za a gina kamar wannan tsanin na zuwa ziyara shi kawai ba da kayan sa aka ce gaba da ziyara wani yana nan a taso kulle in dai ba yanzu ba sani ko magadan su ne sun tashe shi amma ɗaya kantin da aka je aka nuna aka ce wannan kamar sai shi ya fasa har kan ba dole ba ce to na a bar shi ci gaba da kasuwanci to kaga babu wanda zai da ba wanda zai yarda da shirka kai ba za ka yi aikin tarayya da kai ba a cikin wani al'amar wani abu kan aka kawai kana tafiya akan babur ɗinka baka san mutum ba baka taɓa ganin sa ba sai ya rike ka yace wannan babur ɗin yana da rabuwa ce yana da haƙƙi a ciki to ya zaya a kai kasuwa a ramadi kawai za ka yi da wannan tare ba zai yi ba saboda haka sai Allah ya halitta ya azurta ya ciyar ya bayar a wani waje a gidauta ba ko kuma a yi masa a raba kafa a yi wa waɗancan a yi wa wannan to shi ne ita wallahi sai an tambaye su ko kuma sai an tambaye ku amma kun kuntum A kan abin da kuke kirkira ala Allah min annahu amarakum bi zalika ƙaryar da kuke yi wa Allah kuke ta shi ya umarce ku da yin haka aw annaha tashfa'u lakum inda Allah ko kuma cewa waɗannan allolin wai za su cece ku a wajen Allah to bayan Allah ya faɗi wannan nau'in sun ma shara ila nau'i tsari min al-mushrikina waɗannan nau'in na mushrikai su raba kafa a bauta wa Allah a bauta wa dan Allah shi sa ko da wace in suka zo idan ana labbaik Allahumma labbaik sai a dinka labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka laka labbaik la sharika laka labbaik ko kaga an dan tauhidi kenan sai kuma ce illa sharikun sai dai dan wani abokin tarayya karami huwa laka naka ne shi ma tamliku huwa ma malaka da shi da mutum da muke abin da tattalin naka ne kan kawo wa imanin ka so da haka gunkin gashi nan labbaika allahumma labbaik labbaika la sharika laka labbaik illa sharikun huwa laka tamliku huwa ma malaka tukka da warwara ke to shine sai anan an faɗi irin waɗannan nau'i din masu raba kafa wanda an zo an musu fada an musu wa'azi sai kai ma na abu abudu illa li yuqarribuna ila Allah mu fa tsani nake babu sai yadda za ka yi ka je ka gamu da Allah kai ba ka da sani sai ka bi tawa sai ka bi ta shehu wani sai ka bi ta malam wani sai ka bi tsani Allah madaukakin sarki saboda an ba a girmama shi bane da an san girman Allah an san matsayin Allah da ba saboda shi da sarakuna ba waɗanda ba za ka iya zuwa gurin kai tsaye ba sai ta hanyar sai ta hanyar wasu shi ba yau da wannan wasu ya san me kake ciki sai ka roƙe shi kai tsaye ba sai an maka wani wayo ba ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون ويجعلون لله البنات سنة سيا وعلا يا يا ماتا بكونهم الملائكة بنات الله sai su ce wai mala'iku yan matan Allah ya'yansa to shi kenan in an bar shi a haka banatun ba to waye wace ce wasu kun an koma kan kan kafirci ko watan Allah yana da mata ke tun da ba ta yadda ya za ba ba ba mata ya za a samu mata ko ƴaƴa to abin ta sai sun su a kan kansu duk kan arnan da a wancan lokacin take da shi ga ƴa mace ya hankalin da ya tashi baya so amma kuma ya kai wa Allah ya mace shi sa Allah yake a shahidu khalqahu sun san san da aka mala'ikun ne aka nuna musu aka ce waɗannan suna nan san da aka su aka ce da su ma kani shahadatu wa ba ta nan ba a shawarce su ba ba ta nan aka yi komai shine Allah yake ya tsarkake kansa yake subhana ai tanzihan lahu amma ba'd Allah ya tsarkaka ya tsarkaka tsarki ya tabbata gare shi ga buran abin da suke riyawa wala hum ba yashtabun danganta mata ga Allah wala hum ba yashtabun su kuma su danganta abin da suke sha'awa ga kansu ai albani su ne ya'ya maza وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتواوى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هول أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون وإذا بشر أحدهم بالإنسان إذا أتيوا سوء أن تفكر سوى mala'iku mataye ne ko kuma 'ya'yan Allah ne mata idan aka yi waɗe daga cikin su albishir bil unta su na bilan aka ce shi ba a haifa masa ƴa mace aka kawo ne zai masa fata yake insha Allah za a haifa masa ƴa mace ko kuma a zo ba shi labari a ce ai an samu karuwa me aka samu ƴa mace shi ne Allah ce zalla wajen zai musu sai furfuna fuskar ishaku ya murtuke ya daure mutaghayyiran taghayyura mutasalli ya canja fuska irin canjawar mutumin da ya shiga bala'i ya rasa inda zai sa kansa wa huwa kadhibun yana cike da bakin ciki mumtari'un ghamman fa kaifa tunsabu baratu ilayhi tunda kai idan an dangan an ce ka samu ya mace kana samun kanka a cikin wannan yanayin to yaya kuma za ka danganta wa Allah ka ce na ka ne ya tawara min alqawmi yana kuya daga idan mutane min su ima bushira bihi saboda munin abin da aka yi masa bishara da shi wai khawfa min at-ta'yin saboda ba mamaki in ya samu kyamace da an ji labari mutane za su dinga cewa ya shiga Allah ya ba shi ƴaƴa mata in wannan magudancin da wannan jahiliya tana da mata damana a wannan zamanin da an zo an ce maka an maka yi wa sai ka ce mu ne ko su mu ne ko su kuma ba da mutum ne san me cika damuwa ba an haifa masa yamma shi kuma falalar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa game da tarbiyyar yamma ne faɗe ta game da namiji domin har cewa idan mutumin da ya binne ƴaƴa mata guda biyu me matsayinsa ya haife su suka mutu suna ƙanana me matsayinsa za ka zama masa kariya da tsari da shiga wuta sannan ya ce duk wanda ya kyautata tarbiyyar 'ya'ya mata ikula da su da ni da shi kamar haka ne a aljanna wato yana kusa da ni zai makoci ni Allah zai ɗaga matsayinsa zai ba shi daraja kuma sannan a hankalta ma za ka ga wane ne ifa ɗaukar ɗawainiyar iyayensa sun fi shiga wuta mata ne ko maza yanzu Allah ya kiyaye mutum ba mutum ba ya kamu da cutar shanyewar mu yana da ƴaƴa maza a ƴan kasuwa ko ma'aikatan gwamnati ko yana da kuma wasu ƴaƴayen mata a gidan aure kuma sai an ɗaga shi an wanke masa bayan gida an wanke masa tsari ba kuma shi da mata misali saboda Allah zaratan ma'aikatan gwamnati ko zaratan ƴan kasuwa su suke zuwa su zauna su jima wannan gumar ko kuma mata ƴaƴa mata su ne suke zuwa za ga suna canji wannan yau ta je ko gobe kuma wannan haka za su kai har ya mutu in bai mutu wanda ba sa gajiya sannan kuma daga cikin alƙawarin za ga yanzu idan da matar mutum za ka kwanta cutar yawan jiki ta same ta sai ta karatu da yake gida ta zama kaya je ƙaro sabuwa ki ci gaba da harka sai dai dinga zai ina da shi yana dan kai mata cikin abinci amma idan shi ne ya samu wannan cutar kun taɓa duba ta ce ita ke da zai aure ba ta faɗa sai ta haƙura su ci kashin ka su ci fitsarin ka su yi duk abin da za su mata ga mutum da ya samu wannan za ku same shi wani faɗa ne shi da ya samu wannan cutar sai ga tunanin sa ya canza ita masifa su haƙura kafin kowa ya shigo gidan sun tsaftace gurin sun wanke fitsarin sun wanke bayan gidan sun ɗeba kayan sun wanke sun shanya kuma suna nan haka za su in ka ga sun bar gidan nan ka mutu sanan su yi ta kaba ko in ka ga wani ya matsu a cikin yankuwan ka za ya tabbatar ka mutu ne? wato za a zo maganar gado musamman ba ka da yaya ba to maganar tunanin nan ya kamata duk ba sai a mamaye komai da komai a hana su sadaka bayan su suka sha wahala su duk mutum ma zai ga yana neman ya shiga ya shiga wani wadi da bakarin da cewa ai saboda karna dole ne a kula muku da shi mutum ya je shafara da da tumani shi ke nan sai ga zai shiga uku ko kuma a san haɗa baki a yi a ce a samu ɗan gidan nan gari na guri tara a ba su shi ne tumani ba kuma tumanin za a yi sosai ba tunda me tumani ɗaya bisa na takwas to ba ko su mun gaskiyar za a yi kawai dai za a ɗan an yanke wani abu ne a ɗan basu a samu injini biyar yar ba ne haka a ɗan basu shikenan ala ala ala huta gajiya ko kun je kun binne shi to haka ƴaƴa mata za ka ga watan ko yanzu wanda suke magana akan wai musulunci ya danne wa mace haƙƙin saboda ba su san musulunci ba ne amma fil haƙiƙa addinin da ya ɗago martabar ƴa mace shine ne shi ne musulunci tun da aulakanci take ba wanda ida da ba wanda yake ta tata kun san gadan ƴaƴa mata ake kamar ake gadan ta idan mutum uban ya mutu yana da mata kamar goma sha sai ya gaji ga baki ɗaya waɗanda kawai yake ƙyalewa sai uwar da ta yi shi ita ma ba inda za ta yi ba kuma za ta yi aure ba sannan idan wani wanka ya mutu shi ke yana da dukiya sai ka kwace dukiyar ka sai ka hada akan taka kuma ka hana matan aure waya za ka bari a cikin mutuncin wanka bayan ya mutu kai za ka aure su ba ko sannan ba za ka ba za ka bari a aure su ba tunda ba za su iya yaki ba ba za su iya ba da wata gudunmawa ba saboda haka su aikin su dai a masu a sun sa wani azalimin balarabe da ake cewa shi yayin da gudun waba yake cewa mu fa za mu ji daɗi da 'ya'yan mutane amma ba isa a gina namu ba zai ji daɗi da 'ya'yan mutane an ba za nasa kan wannan a'a wato wani tambari ne ko na hatimi ne na wulaƙanci a cikin ƴaƴa mata shi yasa imamin bagawi a cikin tafsirinsa ya kawo yadda mudar daga cikin ƙabilun larabawa suke a wancan lokacin suke cewa duk mutumin da aka bashi Allah ya bashi ƴaƴa mata abin da yake yi sai ibatta idan har yana bukatar ya batta da rayu kamar shauran mutane to ba yadda zai yi ita sai dai ya samu kaya wanda aka dinka da bashi bayan ka dan daka ka kai kuma shekara bakwai sai ya dauke ka sai ka can cikin ƙauye to zai kai ka gurin wani ba. da ya ce ka dinga kiwon dabbobi wannan shine karama da zai mata shine mutuncin da zai mata ka dinga kiwon dabbobi sai san ka bayan ta daga ka balaga sannan kuma sai a ji ana sha'awar ya kamata a ji a wurin wani ɗan gidan wani sannan za ta zama mutum wanda ake sha'awar idan ku bai niyyar wannan mace ta tarfa ta da ta shekara shida ko ta shekara bakwai sai sai da uwarta yara ta zan kai ta gurin ɗan uwanta zan kai ta gurin dangin to kin ji an faɗa ka ki tabbatar lahira za ta sai ai masa ado a getta ta ai komai sai kafin ya zai ce muku ku getta ta din sai ya ji ya rami yadda zai iya sanya mutum sai ce mu je a getta ta da sun je suna tafiya sai ya zo daidai ban kira mu sai sai leka ki ga a ciki tana leka sai sun kuma ta ya dinga zuba mata kasa tana ihu tana baba wayyo baba wayyo baba ya dinga take dawo shi ta Allah yake cewa idal mawudatu bi ayi zammin qutila ranar kiyama kenan za dan me ita aka bune me tai wani laifi tai kawai wai tsoron da ake ji an ta haifi kiyama ba maki za ta shi shege bakin ciki zai kama ni da ni da dangi na baki daya idan ko ba cikin shege sai ba a'a watakila su jamin talauci da fatara kun ga yanzu mutane yawanci abin da ba sa son yaya mata saboda hada kayan daki kayan daki wanda akwai wa makaranta da ƴaƴa mata kullum suna gida ba za su kawo maka komai su ba komai kike kike musu ko da ka ga ba a sha'awar ba da sha'awar tunda a yanzu a zamanin ta akwai laraba da su kuma in Allah a yanzu haka ba a cikin wasu larabawa waɗanda idan suka haifi ya mace sun dinga murna kenan su kuma saboda sun samu jari saboda duk wanda ya shigo neman auren su ya shiga uku ya lalata shi ba sai ga mutum ya tafa ta balaga ta balallaje ta gama duk abin da ya kamata mace ta yi a hukumar ba zai aure da ya za a yi saboda duk wanda izo sai ce ai ba ba kuɗi ba sannan wanda cikin sai akida ta suna cewa wai ba mamaki ta je ta auri wanda ba karanta ba kai kana cikin kabila kaza wanda a cikin kabilun laraba ba kabilan ta fita matsayi to yaya za ka yi ka bari wani kashin kabilan ka zai aure ka kun ga sani ta ba irin wannan idan an ce da kai ne aka me aka samu ka mu ne ko shi ya kamata mu daina wannan baka san wanne ne Allah zai sanya wa albarka baka san wanne ne zai amfana da kai a cikin rayuwarka ta duniya ba ko rayuwarka ta lahira tsakanin ƴaƴa maza din da ƴaƴa mata ba mamaki ka je kai ta murna Allah ya baka a saurayi ko ya zo ya girma kuma iyanka Allah kuwa ai farar gawa Allah Allah yake ka mutu babu sai yadda za a yi bakin ciki ko ka mutu ko ka abun nan suna haka saboda ma mugunta da rashin tarbiyya wai sai mutum ya zo eh, ubansa ya shigo da ya ji motsa sai ce bossa ya shigo ko ka ji ba ɗa yana ta da mamansa chairman ba da yana gaya babansa to ko ma me babansa kai da baban babanka bane me ya kamata ka gaya ba ina da bikin ladabin musulunci kar ka kirawo ubanka da sunansa ka girmama shi kana tare shi dan jira dan gadi dan wane ne Allah Allah kake yi ba ka da tausayi shi ba wasu da kaki sun roƙi Allah su samu ƴaƴaye din ba su ba Allah zafi ya ba su ƴaƴan da za su musu amfani ba a rayuwar su Allah lahira sai ga Allah ya ba shi ka yadda yake jin tsoron ƴan fashi da makami yake ke jin tsoron kansa in zai shiga sai ya kukkulle kofa ya saka kwaso ya saka tuba an saka an sa wani duk ya kuya saboda kada ɗaya ya kada ɗaya ya farma domin ya gaji Allah Allah yake kuma ka masa zikiri zai fanta ma ya manta da kai ko in ka ga saka babban riga ya dan ce sharbin ya dan shi su ko a wajen zamba ko ne zai da fara uku ana ya aka jira ku alhamdulillah aka jira ku jira alhamdulillah ba ruwan za har ka yake kai Allah Allah yake a kwana uku ana gama kwana uku shi ke ya gama shi ne ka ya ba shi sa duk mutanen da suka musu duk abin da suka tara mai kyau ne suka tara mara kyau ne suka tara su waye kuke ganin suna kai da komowa kan abu maza fatan kuna jin labarin ba ba ji su kullum da sun tuna wata mara ta zo sai da bishe da su ta tuna baba Inda shigo gidan su saya yaman an saka mai an saka dishi an saka wane ne duk ya ci gaba da harkar motocin uban yana ganin sun tsufa fitar da su ya kawo sabon gidan aje a sake masa fahimci a fitar da rigunan baba dan kasa ya masa fatalwa da ai wani duk wani abu na baban da nan kada ma ya yi bata man da kuce a wajen shi sa sai Allah yake cewa mutaraddidan fi ma yaf'alu zai dinga kai da koma me ya kamata ya aikata ne ayyumsikuhu ala hurin watan yasrufuhu bila qasrin ya rike dan yadda aka bashi ala hurin amma rufin wulaƙanci A awanin wazun babu kulawa am ya dusu na fitowa ko kuma ya je ya turbuɗe ta a cikin ƙasa ya ne ila shi ne Allah ya ce ala ku saurara ku ba a ala ya hukumu hukuncin da suke yi ya munana أي حكمهم هذا حيث نسبوا لخالقهم البنات اللاتي هن عندهم بهذا المحل suka danganta wa Allah ‘ya'ya mata wanda ‘ya'ya matan a wajen su ga matsayin in ka same ta ko dai kai mata rukun wulalanci ko kuma ka je ka binne ta a cikin karbaya sannan sai aka ce wa shara ila nau'i thalith min al-kafara alladhina la yu'minuna bil ba'th wala bil akhirah to sai Allah kuma ya ci gaba da bayani akan kashi na uku daga cikin kafirai waɗanda su kuma abin da ba su yarda da shi ba shine tashin alkiyama sai yake للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم للذين لا يؤمنون بالآخرة وطن دبس بعد جسكيا نتاشن القيامة با وطن دباسا يين إيماني نتاشن القيامة مثل سوء صلاة دمية من سفوبي أي الصفة السوء بمعنى سبيع ممونة سبع في كل شيء سنكوة والأبناء في الشعور والسلوك وفي الاعتقاد والعمل وفي التصور والتعامل وفي الأرض والسماء watan su waɗanda ba su yi ba da gaskiya da tashin alkiyama din nan ba tunanin su ba shi da kyau aqidar su ba shi da kyau aikin su ba shi da kyau hangen nesan su ba shi da kyau watan babu wani abu nasu wanda yake da kyau sai Allah yake cewa walillahi masalul amma sifofi al'uliya kyawawa abin da Allah ya dora su ne dai a kai za su yi shi tsari bisa ga tafarki madaidaici wa yusamma mazmuhu hadith shari'a ba abubuwan aka yake da baki da aqida aiki mu'amala waɗannan sun yake cewa shi shari'a wanda sai imani da ranar lahira su ne suke da wannan sifofi am kuma waye ba su wannan sifofin Allah waye nuna musu Allah waɗancan kuma wanda ba su imani da ranar lahira ba sun suna da akasin waɗannan sifofin babu aqida babu aiki babu mu'amala Allah ya kiyaye sai Allah ya ce wa huwa al-aziz Allah shine mabuwai gagara koyo fi mulki al-hakim gwani fi khalqihi cikin halittarsa sannan sai aka ce sai Allah ne jima da aka aqaba ala tilka kitab qala kuma ci gaba da wani bayani na daban yake cewa walau yu'aqibu Allahu an-nasa bi ma taraka ala ma taraka min dabbatin walakin yu'akhiruhum إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم da Allah yana kama mutane saboda zalunci da Allah yana yi wa mutane ukuba saboda zaluncin su bil ma'asi ta hanyar saba masa ma taraka alaiha bi da da bai bar wani mu'min motsi a bayan kasa ba da bai bar wani abu wanda yake tafiya a bayan kasa ba anan ne aka ce Abu Huraira wani yaje wani yana cewa ai duk azzalimi kansa yake zalunci ina ruwan mu sai Abu Huraira yake isu tsuntsaye ma a cikin shi kasu mutuwa suke kan zalunci kaga zalunci a zalunci yaushe zai kai kan bishiya haka ne to amma duk da haka idan zalimi na zalunci a doron kasa sai wannan zalunci zai taba tsuntsaye shi tara ne wa haka duk ka samu shi ta duk lokacin da aka samu adalci a ban kasa na mulki da adalci na mu'amala da adalci na ɗabi'un mutane adalci na mulki shine ai musu mulki irin na Allah ko ai musu mulki irin wanda ke cikin littafin Allah wanda ke cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam adalci na mu'amala ya zama tukar ka cikin littafin cikin adalci a wajen aiki ya zama tukar da ai samu idan aka samu wannan a cikin al'umma sai ku komai ya tafi daidai shi yasa larabawan kauye suke cewa a lokacin kuma kan Abdul Aziz da kuma kafin lokacin zo suke cewa sukan gane an samu shugaba a zalimi ko kuma mutane zalimai ne ta hanyar yawan kai farmakin da turaye da namun dawa suke kewa da dabbobi kana cikin tafiya kan sai da tura ta biyo ta kama fiya kai da ne to da in ka bi da ma suke da ka kamo da ba za ka iya ba me ya kawo wannan saboda azzalimai shi wa saboda kuma zalincin da mutane suke yi wajen saba wa shi sa a wani lokaci wani balaraban kauye ya ga wani mutum ya zo ka inda da gobin su suke sai ke cewa ku ne mutanen cikin gari wani irin shugaba aka samu ne mai adalci sai ka ya ake ka sani kai da kake gari ba ka shiga cikin gari ba san abin da ake ba sai ce ai dabbobi sun na mutum sun je da taba dabbobin mu ta hanyar nan muke gari to shi ne aka ce da Allah yana kama mutane da laifukan nan take da kare maka hukunci da ba za a samu kowa ba laifin masu laifi sai ya shafi ma da baki daya a hadisi a gani da baki daya شيء أكثر نقمة تدب عليها لأن الظلم الظالم لأن الظلم الظالمة منها يصيب التي لم تظلم domin ita ma dabba a ba da cikin ta in dai zalunci sai zaluncin ta ita ba wata ba su zalunci ba kamar mu ma yanzu idan a cikin mutane ya zama tsohon yana zalunci a mulkinsa ko a mu'amalarsa ko a cikin aikinsa sai ga zalunci sa yana karɓar shi haka kawai sanin mutane sun shiga uku sun samu sarki cikin fata ba sa samun dace gare ba sa samun abin da za su biya ba ka yau da kullum haka kawai kaga mutane sun furgi ka rasa kayan ka su fatar da shi abin hawan ka in maka matsala gidanka in ruguje ki wai duk abin da yake kawo wannan zalincin ka zalunci sannan kuma Allah ya tsaye albarka ta abin da mutane suke samu komai yawan zuwa da maka kake ta maka saboda amin ne aka ce eh, ibn mas'ud radiyallahu ta'ala mai ke cewa kadar ju'ul yahliku fi hujrihi bi dhanbi bil adam yake cewa ƙwarin da suke cikin ƙasa su kansu sukan mutu su hallaka saboda zunubin da ɗan adam yake yi aw min dabbatin zalima ko kuma wata dabba wata take azzalima sai Allah yake cewa walakin yu'akhiru sai dai Allah yake jinkirta wa su azzalimai ila ajalin musamma zuwa wani lokaci wanda yake sananne idza idan lokacin da za a tashe su daga aiki yanzu idan lokacin da za su mutu kwanan su ya kare ya zo la yastafi sa'a ko awa ɗaya ba za su kara ka ce a ɗan tsayin sama a ɗan saurara maka wala ya saka ne lokacin mutuwar ka an bai yawa haka idan lokacin ka ya mutu lokacin mutuwar ka babu sai da za a yi to haka duk wani tarere ka da za a da duk wani abu da za a sa maka dan kada ka mutu ba zai hana ka mutu sun sa wanda ka cikin waɗanda suka kwashi kuɗi a cikin Najeriya sun kwasa sun kwasa sun kwasa sun sun koye a waje kuma shi ya san bankin da aka saka kuɗi kuma sannan irin alƙamu sun da ake amfani da su wasu lambobi na sirri wanda da su ne za a yi a da shi kaɗai ya sani yanzu ya gaya abokan tarayyar nasa kuma gashi nan Allah ya kama bakin ta zai aka zo aka yi tarar rashin ta sai ya yi magana a yi ta ishara ɗaya ce biyu ce wani su ake gana kan aka tara masa likitoci su sa masa wancan su matsala masa wancan duk su dangane in yadda za ya za a tara numfashin ko a tara ran nasa ta wani saboda sai ya yi bayani inda su, aka sace kuɗin aka kai waje mu ba mu amfana wasu ba su amfana ba ake ake ake asara Allah ويجعلون لله ما يكرهون وتحف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون ويجعلون لله ما يكرهون suna sanya wa Allah suna dangana ma ya karahuna abinda su suke yi ne aku min albana na da ƴaƴaye mata ko shirki fil riyasati da kuma cewar ba sa son ayi tarayya da su a cikin mulki su abubuwan da duk ba sa son ka kansu ba sa son a danganta musu sai su raba wa kuma bayan sun wannan mugun aikin wata sifu alfiyatuhum alkadhib sannan harshen su ta dinga gaya musu ƙarya anna lahum alhusna cewa ai suna da wata kyakkyawar makoma a lahira Allah kuma zai kafa aljanna da haka ka ci ga ƙarya su ga abin da suke amma kuma suna kyakkyawan da akan cewa Allah zai kafa a cikin wuta domin da Allah madaukakin sarki zai kafa a cikin aljanna ba dan Allah ya yarda da su ba ba dan ya yarda da su mutanen kirki bane ba mutanen banza bane ai da bai ba su kuɗin da ya ba su da bai ba su mulkin da ya ba su ba da ko bai kyale su su gaba da abin da suke yi ba to da wani ita ce hujjar su shiga aljanna a wata fassarar malaman suka ce wata wa tasifu alsinatuhum alkadhiba anna lahum alhusna dinnan suna cewa abin da isa muka ce Allah muka danganta mata da Allah saboda shi Allah ne kuma duk abin da aka rafa shi da Allah komai tawayarsa wannan abin ba zai tawaye shi ba amma mun saboda mun san akwai dan abin da za mu samu aka ba mu ta maza in mun tashi yaki za su taimaka mana in mun shiga fatara za su ta mana ɗauki idan an ci mutuncin mu za su rama mana idan kaza ya faɗo mana za su sani mu shi sa muka ba kuma ta shi ko Allah da yake babba ne sai muka ba shi muka ba amma za muka ba Allah ba tana cewa anna lahum al-husna ay fi dunya ala dunya bi tadbir shaytan lahu saboda shaytan ya kawata musu annahum ala haqqi wai shi kan gaskiya aw inda Allah fil akhirati fil janna ko kuma a lahira za su ga aljanna saboda kamar yadda Allah yake cewa wannan yake cewa wala in ujitu ila rabbi inna li indahu lal husna amma gurin Allah an koma ya ƙara tana da masa wasu abubuwa na daban da aljanna da kuma abin da ke shi to shi ne Allah yake cewa la jarama ba ta tabbas anna lahum Allah ya tanada musu azaban kasa wuta ita ce tasu ita ce kuma abin da aka yi shi wa annahum mufraqun kuma za a gane can a cikin gida wannan wa annahum mufraqun nan akwai kira'a guda uku kira'ar jamhur ita ce dai wa annahum mufraqun daga kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana faraqukum alal aw ni zan riga ku zuwa an a wannan kira'an ne wa annahu mufradun ana yin fassara guda guda biyu ta farko wa annahum mufraduna za a kai su wuta a basu a can su za su fara zuwa su ne insha Allah ji su za su kama kansu guri sannan su kama masu zuwa daga baya fassara ta ɗaya da. fassara ta biyu kuma za a kai su wuta a fita harkar su sai an manta haka kuma suna ta shawaran waye zai zo sannan sai su ga ana ta kawo musu ire iren su akwai kuma ɗaya kira'ar wacce shine wa annahum mufrikuna wa annahum mufrikuna waɗanda suka ƙetar iyaka iyakar da Allah ya shata musu layin da Allah ya shata musu da mutum suka ƙetara suka saba musu suka yi abin da bai ce ba to akwai kuma ɗaya kira'ar wacce ita ce ake cewa da ita wa annahum mufarriquna wannan tafriq ana nufin tafsir wata abin da ita ma ta yi ba ba sun take aikin da aka sa su ba shi suke yi ko kuma sun zo da shi ba yadda aka ce su zo da shi ba ko kuma sun tauye shi sai Allah yake tambaya تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم الله الله يرزقك والله laqad arsalna ila umamin min qabl hakika mun aika da manzanni zuwa al'ummomin da suka gabace ka fa zayyana lahum su waɗannan al'ummomi din sai shaitan ya kawata musu ayyukansu miyagun ayyukansu ai zayyana lahum a'malahum sayyi'a miyagun ayyukansu sai shaitan ya kawata musu fara auha hasan suka ga mugun aikin da suka ce kyakkyawa ne fa kazzabu rusula suka karyata manzannin Allah fa huwa ne. saboda haka shedan sai ya zamanto shine majikincin al'amari la waliyya lahum ghayru shaytan kuma ba su da wani makin wani majikincin al'amari in banda shedan da wa huwa ajizun an nusrati nafsi shi da ba zai iya taimakon kansa ba fa sai fahimci to ya zai taimake su shi ne aka ce fa huwa waliyyu a nan duniya dai shedan shi ne majalisin al'amari shi ne abokinsu shi ne abin tattaunawa shi ne wanda za su tare su kulle kulle da shi tare da shi wa lahum azabun amma a lahira ba Allah ya tsana da musu wata azaba mai raɗaɗi mai zafin da وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وما أنزلنا عليك الكتاب على إتي بمصنكم مكبا يا أنه محمد صلى الله عليه وسلم da alqur'ani shine alkitab illa litubayyana lahum sai dan kai musu bayani su fa mutane alladhi salafu fihi game da abin da suke sabani a cikin sa min amri din alladhi tafarraqu fihi firqa wanda shine na al'amarin addini wanda suka rarrabu a kansa kuma ba mu saukan maka da alqur'ani ba sai dan ya zama hudan shari'a wa rahmatan da kuma jin kai da tausayi da kaunin yu'minun da mutane wanda suka yi imani watan alqur'ani baki ɗayansa hikimar da ta sa Allah iso ta shi shine a yi wa mutane bayanin abin da suka sabani a wannan mai kyau ne ban kai ka yi mai kyau ne ni ban yarda mai kyau ba to ga wanda zai yanke mana wannan ga wanda zai raba mana wannan jayayya a abu kaza mai kyau ne abu kaza mara kyau sannan kuma shirya ne domin ita bishi za ta samu tsira sannan akwai jin domin duk abin da aka san zai baka wahala duk abin da aka san zai nauye ka duk abin da aka san zai takura maka ba a kawo maka shi a cikin alƙur'ani sai aka kawo maka shari'a wacce ta dace da ɗabi'arka wacce ta dace da raunuka wacce ta dace da gani wacce ta dace da irin zamani. In ma bayyana ke to zamanin ثم بين أدلة العقيدة المقرونة بالامتناع وعلى جبتي الله na بدا wanda za دليلي sa a ذات a kuma ba wa Allah matsayinsa. a girmama shi a bautata masa kada a haɗa wani da shi a cikin bai sai yake wallahu wallahu anzala minas samaa'i ma'an fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha إن في ذلك لآية لقوم يسمعون والله أنزل من السماء ماء Allah ne ya saukar da ruwa daga sama fa amya bihi al-ardh ya raya kasa da wannan ruwan da ke saukar jinna baki ta hanyar fito da tsirrai a cikin ba da maukiha bayan ta bushe da ta mutu kasar babu shukar da ta fito a kanta sai Allah ya saukar da ruwa ya fito da tsirrai ya fito da shuka a cikin ta sai kasa kara inna fi dalika to wannan aiki da wannan irin al'amari da Allah ya aikata a cikin ƙasa akwai aya shi ne cikin da aya akwai aya dalatan alal ba'ati wacce za ta iya nuna maka cewa lalle Allah zai iya wa bayan an mutu domin ƙasa ta bushe babu komai dabbobin ma da suke rayuwa a cikin ta bushewa suke su amma ya saukar da ruwa bayan ta sha ta koshi sai ta fitar da ruwa wanda ke haka shine ko bayan ya kashe sama zai iya raya ta ba shine aka ce akwai aya mai qaumin ga mutane yasma'una wanda suke jin abin da ake karanta musu in sun ji kuma su yi kansu وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا من بين صمت ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين وإن لكم في الأنعام shi ma wannan ku daɗa fito da kudura ne ta Allah da ikon su akan cewa in an mutu za a tashi sai ce wa inna lakum fil al'ani hakika kuna da ibra watan izna fil al'ani cikin halittar dabbobi aka halitta muku dabbobi da na ci da na hawa da na ado nusqikum daga waɗannan dabbobin da muke son su yi izina a cikin halittar muke shayar da su kira a dini za ka yi ana cewa ana karanta nusqikum da kuma nusqikum in ka ɗauke shi a nusqikum ka mai da kamar fi'ilin ya zama rubai min al-fi'li asqa yusqi idan kuma ka ce nusqi to fi'ilin ya koma sulasi min sarra saboda haka Allah yake nusikum mimma fi muna shayar da ku daga abin da ke cikin su waɗannan dabbobi kan ai al'an'awa min bayni farkin ta tsakanin farkin shine abin da ake cewa da shi tumburkuma wato a tsoron suna cewa tumburkuma kamar tumbi kenan na dabba wadanin tsakanin aikin ni da gini labanan muke shayar da ku wani irin nono khalisan tatacce la yashubu shay'un min al-fasl wanda kuma gashi ya fito ne ta tsangan wannan abu wanda in ka fito da shi waye da shi abu da ke cikin wannan kashin da ake cikin shi waye da shi to aka ga kuma jini aka rage tsakanin jini aka rage tsakanin wancan tarzar da cikin jini aka fitar masa da nono halin tatacce la yashubu shay'un min al-fasl wanda babu abin da yake danye da shi na daga wannan tilbidin wadan ko kuma jini min ba'anin na ɗanshi, na ɗanɗan, aurihin ko kuma kan shi au launi ko kuma samawa kuma bai kuma a tsakakan tanu su ake cikin shi Allah ya ce za yake za'iran nonan da muka ba ku ta tsakankanin waɗannan abubuwan guda biyu wanda ba sa haɗuwa da juna amma ko muka haɗa su inda Allah sannan muka ware muku abin da muke bukata Aka tsakankanin su sai muka ba ku shi ya zama ce sa'ir mai daɗin ka sha ba tare da kafali ka sha ba tare da wata tsakuwa ko wani kashi ko wani abu ya makale mata a makogwaron ka bishari bisa da masu sha ai sahalul murun fi harfi la ya la yughassil wato yana da saurin tafiya cikin makogwaro ba an da yake shafi ya rashi wanda shi wannan shine za a ce da yake tada mutum bayan ya mutu zai iya sai Allah yake wa min samara wa min samaratin nakhil wan a'nabi tastakhijuna minhu sakaran wa rizqan hasana إن في ذلك لآية لقوم يحسنون ومن ثمرات النخيل كما دفع أن دبيل da ƴaƴan inabi nuna saka kuke samun kayan maye wannan ibn abbas yake cewa ana magana ne kafin haramci kun san giya ai ba lokacin da aka haramta ta ko to tunda ana magana ne da mutane wanda yake sun saba da shan giya kuma suna ganin giya wata ni'ima ce da aka je ake musu magana daidai da hankalin su daidai ko da abin da za su yi aka ce ƴaƴan dabino da ƴaƴan ilimi daga gare su ne kuke samun kayan maye ai hamra biskit giya wacce take bugawa wa kan hasan sannan kuma da kyakkyawan arziki shi ne daga nan malamai suke ce an fara nuna alamar sayar giya a barban zafi tunda can sai aka ce ita fatara ko abin da yake sa maye ya bugar sannan kuma sai aka ce rizqan hasan kaga idan da abinci ce kuma wani abin kirki ne wanda za a tsorar da mutane a kan amfani da shi da ba a ce da ita sakaran ba kuma wannan an ce da shi ne sana'a ba ko dabinan da za ka ɗauka su ka sarrafa shi ta wata hanya ba ta hanyar kimi ya zama giya ba ai abinci ne ko kuma an tuki ne saboda haka sai aka yabe shi wannan kamar an kunshe ba da shi ne daga nan sun kuma mutanen banza wanda suke daukan abin da suke bukata a cikin alqur'ani kuma kuma abin da ba su bukata sai ce ai tunda Allah yake tattafi dole ne mufassara wannan ya nuna kenan yadda ba a yi ta da dabino ba ba a yi ta da ilimi ba a saboda ka ba giya ce wacce za a ce haramu saboda haka aka yi maka giya da alkama ko ko aka yi maka giya da gero ko aka yi maka da shinkafa ko aka yi maka da menene bisa ga babu wani ne sai suka bata maguzawa da cikin sai suka bata wani suna daban sai suke cewa da shi asharabul munaish ko munaish ko kuma asharabul munaish wani lokacin ko sai a ce sharab a kawo mana abin sha mai sai abin sha mai yake ne biya saboda ka bala a bata suna wata wannan shine nubuwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta gargada domin yake za a sha giya a bata wani suna da ba nata ko kayan cewa, kayan morewa kayan morewa kayan nishaɗi kayan jin daɗi duk dai abin a gaggya kamar yadda riba ita ma ake tunta da fara da sunan ta kun ga ya suna rewa eh kuma ta fa'ida fa'ida kamar yadda ake cewa da rashawa alheri ko ihsani kun ga dukkan abubuwa ne waɗanda suke ka kaba'ir zuru manya manyan zunubai haramun ne wanda ya mutu yana yanzu ta ya shi ta amma kuma an ba su wani suna nan daban domin ka kyakkyara su yadda za ka yi ba wani abu to sai ba za ka yi alheri ba ne dan alheri ma ba za a yi mana ba wata hake dan alheri ma ba za a yi mana ba shi ne aka ce kuna samun kyakkyawan arziki kamar a tamri shi dabina wanzabi da kuma watan zabi shi ne tushen ilimi ilimi wal kukan samu kal kukan samu kuma addin shi ne kamar akan cire kwallon dabino din a kirɓa shi a haɗa masa wasu abubuwa akan yi wani irin abinci abinci da shi kamar irin abin da suke cewa shi aiki a sa man shanu a kawo alkama a kawo zaitun a je a kawo su tawadi in aka samu busasshen dabino aka cire hancin shi aka cire kwallon aka daka shi aka haɗa aka dandaka waɗannan abubuwan ba da to abin yakan ɗauka zai ɗauka da shi bai lalace ba sannan kuma in ka ci in safe insha Allah za ka iya cewa dare ba ka kana ba za ka zama kuma sannan zai yana gina yana gina wasu abubuwa da irin waɗannan na kuka na kayan abinci wanda ake yi da Allah yake yin da shi cikin waɗannan abubuwan da aka ambata da aya akwai ayoyi ala ta ta'ala wanda suke nuna girman Allah da ikon Allah ne qaumin da nuna ga mutane wanda suke hankaltar abin da ake nuna musu dabbar dabbaruna suke tunani wa man akhraja al-labana min bayni al-farq wal wanda ya iya fitar da nono tatacce babu warin tashi babu warin wannan azantar a cikin ko kuma abin da zai kayan maka da zuciya ta tsakanin jini da tsakanin tumbi wa akhraja wa akhraja as-sakar ya fitar da abinda yake sa mai warin da abinda za ka kira rayu ina as-samarat da ƴaƴan itaciya kamilul qudur wannan ikon sa ya cika wa kamilul hikma sannan hikima cikakkiya ce wa mustafi'un an yab'atha al-amwat yawm al-qiyamati bil hisabi wal wajha zai iya tada matattu ranar al-qiyama dan ne musu hukunci kuma ya musu hisabi ya saka wa kowa da irin abin da ya aikata idan kyakkyawa a saka maka da kyakkyawa idan mummuna ne a saka maka da mummuna wallahu ta'ala a'lam sai alaihi wa sallam da cikin tambayoyin da suke gabana yana cewa wai malam idan mutum yake ya nemi taimako wajen wani Allah idan mutum ne ko yaya neman taimako dai a kashi biyu akwai taimako na abin da ba ba wani mahaluki da zai iya maka shi ne Allah wannan kowa ka ne ma wannan abin wanda ka san ba wanda zai iya wannan abin sai Allah ko kuma a matsayin da kake ba wanda zai iya fitar da kai da cikin wannan matsayin sai Allah sai ka ne muke ba kuma wannan Allah to anan mutum ya shiga cikin ah, abin da aka hana na fada cikin shirka amma neman taimako ko da kafiri ne ko da musulmi ne idan dai abin zai iya maka shi in kare ma babu ne sai dai kawai inda ake magana a kan neman taimakon kafiri shine ka nemi taimakon kafiri a kan kafiri misali kafiri ya zai taimake ka ka yaƙi kafiri ɗan shi a nan gurin an ce babu buƙata saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bai nemi taimako taimako kaga a nan lokacin za ka faɗi waye ke kawo maka taimako Allah ne kaɗai ke kawo maka taimako to a nan gurin in ka yi taimako makon wani Allah ta ya faɗa shirka Allah ya wani wanda yana ta wanda yake aƙida aƙida shine abin da mutum ya kudurce a zuciyarsa na imani da Allah da imani da manzannin Allah da imanin da littafan da Allah ke saukar da imani da kaddara da imani da ranar lahira wannan a kula shi ne a wata abin da za ka kudurce a zuciyarka wanda ya shafi Allah da imani wannan shi ne abin da ke tare shi duk wannan yana cewa wai dan Allah ka dinga taimaka mana ta hanyar da da tafsirin littafin da yake gaban su wanda littafin na furan da zama ko yi ne dan Allah ya da shi kuka kan mun yi Allah ya ba na son karanta littafin saboda idan aka ce za a ba mu da shi bazai tsakanin ko da shi to akwai abin da kake fara faɗa ba za ka Ko ba ko domin shi rabi a zan ba shi da bambanci fa da jalalai bambancin sa da jalalai da kaɗan dan kaɗan ne bambancin to da abin da kake son ka faɗa ba ne bane sai dai ka ce da kike ko dan saboda ɗalibai ko sai dan saboda ɗalibai ilimi haka ka kula ganin sai amma limin afuwa Allah kuma dai zuwa ne ya dawo sai ya gaba da muku abin abin amma dai zan yi iya ku ne insha Allah abin da yake ganin yana da muhimmanci abin da ba shi da muhimmanci ne ya ne ko kuma idan mun ga da lokaci ko kun yaje mun abin da yake baya cikin tafsirin da kana wani iya wannan duk to Allah ala kulli hal insha Allah yake ba ba zan ba za a toye wata hakki ba zan doke ni dai ba shi ba kana Allah ne ba ko mi yake ba akwai abin da yake bane sai dai ni ina barin fiye da abin da yake bane to insha Allah zan dinga zan zan dinga kamanta insha Allah shi kuma wannan ina cewa yana son kai masa bayanin kalmomi kalmomi guda biyu wanda suka zo a cikin addu'a da ake zuwa yara da su idan an zo yin sallar gawa irin kan hajjar annabi ke sa Allahumma ja'alhu farahan wa dhukran farah shine marigayi wato wanda zai yi kare ta kare shine farah dhukran kuma idan maka kamar wani ado ne ko wata dukiya ce ko wata talibi ne wanda ake mata can wanda in ka zo za ka ji shi ne farah farah wannan kuma ne dhukran wannan shi ma dai dukkan karin wannan ne wai kana fuske gurare da yawa a cikin tafsirin nan ba ka fassara mana shi bayan shi kuma ya karin haka ya fassara insha Allah za a za a je kamar ta to wannan tambaya ce kan shi ka ba karatun akwai magana aure a ciki amma yana cewa wai mutum mutum mutumin da matarsa ta yi tsarki ta yi al'ada ta yi tsarki sai don kana son ka fice ta ai a sunnance shi ne lokaci ko shi kama da mace to wai bayan ya bari ta yi karfi din kuma sai dai sada da yana faruwa da cikin su wannan shi kan ya shi eh? sakani ne akan magana shi ka da gudu ko wannan ina ga an gama da wannan matsalar sun ce wasu na ganin kai shika na bid'a shikan bai yi ba wasu suna ganin idan kai shikan na bid'a sai a yi maka kafin tunda ka zama dan bid'a ne ya sa ba rayuwa ko ba ka zo ka ce da matar ka na tafi da shi ka a kana kun ga malamai mafi yawancin malamai na ahli da zai kun tafi kan cewa ba shi ka akwai shi da ko kamar kuma malamai da zai ce ta ka ki so da kan a ne ko ba har sun kafa hujja da wani hadisi na Abu Dawud wanda ina ga sai ya kawo a cikin tafsirinsa wanda wasu suka zo suka tsada amma a cikin akwai a akan kamar dai sun ce ya sa'ala fi cewa wai misali shi ko ta da nuna ce kun gane wai wani yara ne matasa ne suke so zan zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi baban su ya kaci baba sau dubu daya yana da mafita shi ne dai da aka amsa da aka ba aka ce uban ku da tsoron Allah kuma da yake Allah ma fara to baya shi da tsoron Allah ya Allah zai sa masa mafita ku dan ku ba a dai shi kenan an riskan masa da shika uku shika ɗari tara da casa'in da bakwai kuma duniya wa Allah ya yi ya san amsar da zai ba shi to nan da ya kashe kafin da musulmi ne wajen wajen ban gane eh akwai bambanci mutum dukkan mumini musulmi ne ba dukkanin musulmi ne mumini watan mumini shine wanda bayan ya shiga musulunci yana yin aiki na musulunci kuma yana da kuma dokokin Allah akwai ko musulmi wanda ya musulunta amma ko baya aikin baya aiki ba su ayyukan musulunci yake saboda haka shine suke cewa bainahu ma umumun wa fasu dukkan mu'mini musulmi ba dukkan musulmi ne mu'mini ba wato mataki ne sun sa aka ce a kun ga aka marati bikin aka ce salata al-islam wani iman wal ihsan shi Allah ta'ala alim wai kuma dan Allah ne ka da ni kan kudade America wai an yi tambayin an yi tambayin wannan shine ni abin da nake kai kenan na cewar wanda aka kashe a wannan harin yana musulmi an je san Allah zai bambance amma maganar ai tawayo sai an ce wai kada a kashe kada a kada a shiga majalisa a shiga ba ne kawai amma musulmin da aka kashe an ce san Allah ya kashe shi akan gida yawwa sannan maganar maganar kisan nan da ake yi kun san akwai tunani ko wajen guda uku da ake yi wanda ya kamata duk wani musulmi ya dinga kawo shi a cikin tunani na farko har yanzu babu wani dalili karar wanda idan yake musulmi ne suke wannan aiki haka ne kuma yake zaton ma abin da suke cewa ana jin algo ne yasa ake wannan so da bai hude ne in yi ko bai hude ba ne bai hude ne saboda haka tun da ba sa sha'awar mulkin ne a matsayin su na amerikawa na asali yan birni ko saboda haka ina ganin an musu ɓace bari su shirya su lalata wannan wannan tunani na farko tunani na biyu amerikawa suna son su tsere wasu makamai don su samu kariya an aiki harbo musu zai kasashe da kauje wannan makaman da suka kira tattare wannan zai shi buci ya ne ba a haka sauran mutanen amerika sun ce ba sa son saboda kuɗin da za a shi a kyautar tsaron cikin gida ya ki yadda ya fitar da kudin aka yi wannan makamin aka yi aka jarraba shi karon farko aka ci nasara kashi talatin da biyar aka ƙara yi aka kashe wasu kuɗin aka ci nasara kashi hamsin cikin ɗari yanzu ake ƙoƙarin yin kashi da ko za a samu nasara ko ba samu ba to suna son su nuna masa cewa amerika za a iya kashe ko ta cikin gida ba sai lallai ta suka shirya masa wannan baki wannan ba zai yiwuwa ba zai iya yiwuwa kuma sannan isra'ila din nan wacce ta zamanto yan lelan amerika ta ba ta mama ta shayar da ita ta goya ta ta jinjina ta mata kuma ta tara mata makamai yanzu a cikin isra'ila so take ta zamanto ita ce a duniya wahala halaka ita kuma tana ganin mutukar amerika tana numfashi ba za ta kai wannan matsayin ba to bari ta rusa amerika domin ta kai wannan matsayin duk wannan ba wari bane wari ne wannan saboda haka musulmi a zuwa ke wannan abin nan ana cewa lalle shi ne ba mamaki musulmi ba mamaki ko ba shi kuma duk za a yi wannan haram bane rajaman bilghai za a yi babu wanda zai tabbatar masa har yanzu to ko kuma yan kwaya dan kokin tunda ya ce suna cikin hadari suna cikin bala'i tunda aka kama shi ba mamaki shi ne